to su dai sarakunan gargajiya uwayen kowa ne su uwayen ƙasa ne kuma eh, idan ka lura ma ko yakin neman zaɓe kake yi kowace jam'iyya kake in ka zo sarki zai karɓe ka da hannu biyu to saboda shi na kowa ne to idan wasu suka ce eh, sarakuna wato suna shiga cikin eh, halamuran siyasa to wannan ban abinda na sani da kawai sarakuna su uwayen kowa ne